jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jama'a masu lare na kan wannan shafi na sarki zaki ɗan na rasulun aminin jama'a muna tare da yar uwa a kasar ghana mai suna rukayya da za ku ganta a nan a programinmu na mijin aure na ke so ita wannan rukayya programin mai suna mijin aure na ke so za mu yi da ita yanzu haka Ah, tana tare da mu kuma tana jin mu da ita da kanta za ta gaya labarinta eh, eh, amma jama'a har yanzu na tunasar da jama'a abinda sa ku ga ranar laraba da jiya ranar asabar ba mu yi ba da ma ba don wayan nan mutane sun da sun <laughs> naga pressure ya yi yawa ba da ba za mu yi ba su damu niyan akwai mutanen da aka kawo kudin gaisuwansu mutane biyu kuma su duka daga kaduna suke kuma kudin gaisuwan mun aika yana najeriya muna so mu ga shi an je an biya wannan kudin gaisuwa shi an je an kai kudin wannan gaisuwa an kare sa'annan mu kawo kuma mu zo mu ci gaba na ɗaya ita ce wanda tun cikin azumi da ya yi alkawari bayan sallah zai aure ta to yanzu suka samu dace shi da ita na biyu kuma wanda muka yi wancan asabar ranar asabar da ya wuce wancan asabar to shi ita ina gani muka yi ranar asabar kamar after three days after three days daidai ya turo da kudin gaisuwan ta wai kai shi ya <laughs> shi wallahi shi ya ta yi mai saboda cikin maza ukun da aka bata cikin wanda dai muka kawo ita da mamanta dai da sauran sauransu eh, eh, shi ta yi mai yasa za mu je a hada duka jabiya ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ajiya rukayya da kasar ghana Assalamu rahmatullahi To, uh, Ajiya Rukayya, uh, kina tare da mu. Uh, za ki ba mu labarinki shekarunki inda kike duk labarinki muke son mu ji. To, yankuri suna na Rukayya. ‘Yan gane mun yi yankuri. Eh, <laughs> to muna jinki. Suna na Rukayya sai yankuri ina da dai shekaran ki talatin da uku 33 eh, years ok eh. muna jinki eh, eh ba mu labarin kin taba aure ba ki taba aure ba yaranki inda kike aikin ki duka komai muna so mu je sarki ya zaki ya hankuri na taba aure okay ina da yara biyu mm. yankuri na yaure 6 years ke gana rabu kin aure shekara shida nan da kika rabu kike gida 33 eh. years wani kina don da ke fara aurenki shekarun ki nawa ƴaƴan ki shekarun su nawa akwai 9 years da akwai 5 years okay muna jinki ok akwai 9 years akwai nawa akwai shekara ga ya samu 6 years shekara shida ok to eh shi sa ah, muna eh, to kuma 'ya'yanki biyu kin taba aure shin zaki ki eh. ba mu labari kaɗan me ya kawo rabuwan aurenki kaɗan muke son mu ji ciki rabuwan aure na dai ne rashin kula ne da batun mata rabuwan aurenki rashin kula eh, eh. rashin kula mijinki bai kula da ke eh, ok to shi ya kawo miki rabuwan aurenki to amma da ke gida shewa wake kula da ke <laughs> ok gida ok amma wani wani wani sana'a kike yi zakin zaki ina business ina sayarwa kayan shinkafa kina siyarwa ok kina business kina siyarwa eh kina business kina siyarwa kayan shinkafa eh. ok hausa kin ga kewa iri ne oh ok ok ok ok ok ok kina siyarwa kayan shinkafa da me eh kina sayarwa kayan shinkafa da me eh. okay to jama'a ga yar mu kuma yar Ghana mai suna uh, Rukayya ita kuma uh, ta taba aure uh, yanzu haka ba ta da aure uh, shekara shida kiga da ta yi aure kuma a ghana daga wani wuri ke cikin ghana oh ghana daga ashama eh. ok tana ghana ashama nan tana uh, aiki kanta bi mana ba aikin wani gwamnati ko na take tana aikin da ne tana sayar da kaya abinci kayan abinci take sayarwa kayan shinkafa nan dan yake sayarwa ko da fafe shinkafan da ke saura ɗanye ne ko dafaffe ah yau <laughs> oh ɗanye tana sayar da kayan abinci dan irin eh. ɗanyen kayan danyen danyen abinci take sayarwa ita ma tana amma a rika kina very young shekarun talatin da uku ko eh, eh. ok shin aure zai iya ki ko ina zaki ki zauna ko ina Ah, <laughs> me yasa <laughs> me yasa ka ce a gaba da ya saboda yara gada saboda yara auren baya ki je ko ina she gana ki sun ki samu miji ki zauna gana um, na yanje dai ko ina inde iyo ne amma apart iyo Okay. <laughs> okay, masha Allah, masha Allah. To, shi sa Eh, saboda yara kina neman eh, inda za ki kawo yaranki kusa kenan ko? Eh. all right, okay, okay. to jama'a ga 'yar uwa rukayya kamar kanna ne na magana cewa insha Allahu za mu yi ne mu ajiye muna so mu ga shi an biya kudin gaisuwan wa'ancan da yake hannunmu mallum masu ji su biya kudin gaisuwansu insha Allah shi mu bude hanya to uh, ita kuma ga ta nan uh, rukayya da programmu mai suna mijin aure uh, ke so yar uwa ne da kasar ghana ta taba aure tana da 'ya'yanta biyu allah ba ta 'ya'ya biyu uh, kuma ta gaya mana dalilin da ya sa uh, ta bar gidan aurenta uh, ta gaya mana duka kuma ta gaya mana <laughs> malam abu albani ta ce wai za ta zauna ko ina amma ta gwada inda za ta zauna ka yi hakuri choice ta ne choice ta ne ba ta kira Najeriya ba ya hakuri choice ta ne ba ta kira Najeriya ba yasa inda ta gwada ku kyale ta <laughs> kuma ina support ta ya ka daidai ne ko ba ka waje ya eh haka ne eh kowa na da choice shi ko eh, eh wani choice shi yazo wai doctor yake so wani ba dokta ba bai son kowa eh wata kuma da ta turo kun yi dariya ba in zan zo na saka muku choice mutane a nan wallahi kun yi dariya akwai wata da ta mini ta turo mini ina gani mata na na zaune har ta tashi ta miƙe tana kamar ah yariyan ga eh ta ba choice ta ne ita kuma abin da take so wai Chinese take so wai sarki zaki dan Allah dan annabi kaga ta gatarin kuma <laughs> fara kyakkyawa mutumiyar najeriya wai sarki zaki dan allah dan annabi ga hotuna na a saka mini amma ni dan china nake su ni cha <laughs> wani wai dan china take so yace eh china na ni samu miki china wallahi watan kuma wai balarabe take so watan kuma da ta kawo wai tana neman wanda ya haura shekara saba'in na ah ke shekarun kina wai tana eh, wai shekarun ta 29 eh, 29 eh, years tana neman wanda ya haura shekara arba'in na 70 yake ce 70 wanda ya aura shekara 70 take nema 29 years ina ne zama miki wanda ya <laughs> ya fi wanda <laughs> choice ta ne to na ce to ana shirin makoki karbaki na <laughs> yasa kowa da choice shi kowa da choice shi yasa ita man ta nuna choice ta haka za a bi insha Allah to a rukaya wani abu ne wani abu ne karshen maganan ki da zaki faɗa wato ke choice kin kawo wanda <laughs> wanda yake gana ko ina ne a cikin gana you are okay with it ko ba haka ba banda gana kuma in Europe yake yake nema yake yake you are okay with it in america yake you are okay ko ba haka ba to banda a wurare uku ga wurare uku ga da na yi magana shine choice ki kenan ko ara shi kenan insha Allah. To kina da eh, karshe magana da zaki insha Allah mu ajiye nan saboda zuwa jiya na rubutu. Amin. Allah biya muku bukatun Amin. Karshen magana ne. ok to shi ke mun gode to salamu alaikum jama'a mun ajiye nan wanda ke uh, interest kan rukayya yar uwanmu ne da kasar ghana insha Allah zai kwantati na bayan mun gama program in Allah yadda assalamu alaikum <laughs> wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ga wata kuma kan tiktok wai ta ba, eh, kuna jara wai ta ba 70 years take so to ana shirin makoki kenan 70 mm, years to <laughs> jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh